وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالقربي واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل الله يتيم الله كأنبتا ما al'ummarka lokacin da muka riƙe ƙarfin alƙawari ga banu Isra'ila kada ya nuna duk abin da za a yi sai an haɗa da tsanantawa sai an sa su rantsi sai sun ɗau alƙawari sai sun sha billahi lalle saboda mutane ne da ba su riƙe alƙawari don haka ibada ma sai an ci da wajiya da su la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana muka ce cikin alkawarin da muka tilasta ku ɗauka kar ku bauta ma kowa sai Allah sannan ku kyautata ma uwaye zai kurba ku kyautata ma makusanta ƴan uwa dangi na uwa da na uba wal ma ku kyautata ma marayu waɗanda suka rasa ubannin suna ƙanana kaga in mutum ya rasa uwa ba a ce masa maraya lallai kan ya yi rashi babba kuma zai yi maraiki na reno amma ba lalle ne maraici na bukatu ne domin dole ba da zai a ɗauko wani wanda za ta kula da zai samar da abinci zai samar da sutura zai ba da ilimi kiwon lafiya cikin komai amma idan ku bayan mutu ya bar mace to nan ne maraici na hakika nan da za su zama wato taulali a gare ta kuma ga al'adar mutane idan aka mutu aka bar mace da 'ya'ya sai mutane da yawa su guji aurenta ba tare da la'akari da irin cikin manalar da ke kula da marayu da su ɗauke su ba kalilin cikin mutane ke auren mace don tana da 'ya'ya su kula da su Idan haka sai Allah ya wasu cewa ku kyautata ma marayu walmasaki ne ku kyautata ma talakawa almiskin shine wanda fashi ya sashi rashin rashin arziki ya sashi rashin motsi a sukun shi ne ka gaba ka iya wato motsa wanda talauci ya kai masa da ganin sama ba sai ya faɗi talauci yana magana a cikin jikinsa Allah ke ka duk su a taimaka musu ka ƙolo da nan ta husnan gaya wa mutane magana mai kyau duk sanda za ku yi magana ku faɗi da kyau magana mai kyau ita ce magana ta gaskiya magana mai kyau ita ce magana mai daɗi magana mai kyau ita ce magana mai tausasa zuciya wani lokaci abinda magana ta kunsa yana iya zama shi ne mai kyau ko mara kyau wani lokaci yadda aka faɗi kyau yana iya zama shi ne mai kyau ko mara kyau da zai ke zo da suna da mamanci ko ba su da da kalma guda ce amma yanayin yadda aka faɗi malaman education educational psychology sun ce kashi saba'in cikin ɗari na communication tsakanin mutane da yanayi ake yanzu kalmomi ne yadda talatin aka yi ina magana da motsa jiki na ba to haka sun al'amura su aka yi nuna yanzu ne haka kaga duk alamomi ne ba ta kurma ba kaga a tsarin fadin ido ko walhamdu wallahu wani lokacin yau da fuska kawai ya isa faɗa maka mai ake ne jariya ta isa ta faɗa abin da ake ne kuka ya ce so hanyoyin communication na yanayin jikinka sun fi na furucin bakinka yawa. sa abin da kurma ya rasa abin da yake da shi ya dole ya rasa don haka yana yi isharar da ake ganewa kulolin na fi husna gaya mutane magana mai kyau cikin magana mai kyau akwai wa'azi ba mutane gaskiya a umarce su da abin da ya dace a hane su da abin da bai dace cikin magana mai kyau akwai karantarwa akwai yadda majalisoci na ilimi da tafsirin alkur'ani cikin magana da kyau akwai sallama sannan a haɗa ka da cikin fuska duk kun sallama a kowace zai yi maka sallama amma ba ka ganin rahama ga fuskarsa وترى abusa على mai dalila abin da yasa ake son kowa ya saba da magana da kyau ita kaɗai ce abin da kana iya ba kowa duk arzikin ka baka iya ba kowa kuɗi da zai yi ba ina na sa suke ta ba ina ba ku iya wadatar da mutane da kuɗi amma kuna iya wadatar da su da fara'a, da murmushi da kyautatawa shi yasa ko wanda ba musulmi ba suke magana da shi aka ce mai wala tujadilu alal kitabi illa dilla ahliya ko da ya ba kai ko gardama ba kai, kai da kalmomi masu kyau kada fushin zuciya ya sa ka wuce gona da iri har idan ka haɗa da zai ko cin mutunci ko izgili haka wannan ba su da kyau da haka mutumin kirki shi ne wanda iya bakinsa wanda ya sa abin da ke fita da cikin kansa kana cewa kai musu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wannan fa ana magana da banu isra'ila sai ku tambaye malam Hussein Yusuf Mabera yadda muke sallan nan an fada ta cikin Bible yadda muke azumi an fada shi a Bible yadda muke fidda zakka an faɗa a Bible rukunin ne da sujudan nan duk akwai cikin Bible amma sai Allah ya fitar da su daga gaskiya mu ya dora maka yanzu da mara hussein da kusa da yanzu ya ba mu da ta kaza ba su zaka ni ba layi na ne ya tambayi su malam adam asha mujahirin wannan lokaci da ɗaya abokin ake sai sunan ji babanci ne ka roƙi Allah kyakkyawan ƙarshe idan Allah ya cika ma babanci ne da haka yana musuluntar da magugawa da kiristoci yana cikin da su a daidai musulunci ya kaga ƙarshen ya fi farkon ko kuma haka ake so ga ɗan adam duk abin da kai kai kokari ƙarshen kai zama mai kyawu to yaushe ne ƙarshen naka ka sani to da ka tun da tun yau ka fara ko ka kai ribar kana iya ribar da nan iya ribar da nan ne hatsari Allah ya kiyaye Allah ke sun mace wallaitu sannan kuka ba da baya ina kalila ne sai kaɗan daga cikin wa an tun mu'in kuna masu kauda kai kuna iya ba da baya ba don yana ba don ya kauda kai ba sun ba da baya sun kauda kai ya nuna ba su wannan karanta ba waɗannan abubuwa da Allah faɗa a wannan aya su ne asalin shari'o'i na addini da kowane annabi la ta buɗu da illallah tauhidi ba annabi da bai zo da tauhidi abin wani dai na ihsani a kyautata ma iyaye kuma zil qurba a kyautata ma dangi yan uwa na wajen uwa da wajen uba wal yatama a kyautata ma marayu wal masakin a kyautata ma talakawa a tallafa musu sannan a ga mutane magana mai kyau sannan a yi sallah a yi zakka abubuwa nan kenan tabbas ku ji mai yi da sallah da zakka su aka faɗi ƙarshe amma tauhidi shi da saboda da ka zama musulmi abuwan farko da ake so a ga kafe ta da shi shi ne kiyaye haƙoƙa haƙƙin uwaye haƙƙin yan uwa haƙƙin makauta haƙƙin abokan zama haƙƙin ƴaƴa haƙƙin iyali haƙƙin talaka haƙƙin maraya sannan a tarar da kai ne neman kusanci ga Allah da hanyar sallah da zakka da sauransu النبي صلى الله عليه وسلم يا زوج أن يشربوا الدكا وإن أحباب من إسرائيل ولا تبص أنت على صلى الله عليه وسلم أبو ذاك أسكت بي يبدا الله يجي راسه من إن الله يكاو مكان التوحيدي مكان هو يكاو وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وصل لي رسالة لوالديهم حملت أمه وهنا على وهن الانفصال في عملها لشكر لي ولوالدك فقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين يوم الله يكاو توهيم سيكاو حق الخواهي صبودا أسلم تحت الشيء لتيك أسلم دور كدو ان كاو كما كدك حق الله سيكاو ما هو ديكيس duk yadda ka kai da alheri in ka ba ka yi musu to kai mutumin banza ne za ka iska mutum yana birni yana shan holiya yana jin daɗi mutane na shan inuwarsa ya saban ma wannan aiki ya ba wannan kwangila ya taimaki wannan ya yi wannan aure ya biya wannan scholarship amma iyayensa na ƙauye suna cikin talauci da musiba ya bar su a hannun bandit to na farko wanda ake son ya ci moriyar ka shine wanda ya kawo ka duniya sannan nan da aka ake kuma ne ya fi nan su da su fi kowa cancanta wannan shi yasa su alake wala ta kullahu ma'qub kakka ga mu mafi karancin kamar wulakanci ka ce kash wai sha duk da ƙananan kalmomi ne ko su uwaye ko nan ba a gaya musu da ne babban kallon. a gaba ku inda Allah ya kan ku mali uwaye wannan da kake kace na ina magana mali amma duniya ta zo ƙarshe ta yadda wani ma uwarsa ya sai da ya karɓi kuɗi zai ji daɗin rayuwa ya aure ya samu ko ya samu girlfriend ya ji daɗin duniya wani kuma kashe uwaye ya tsari ne da wanda ya rubuta kuma ko dai na cikin tasirin yawan shaye-shaye ko wani abin lafiyayyen ɗan adam wanda bai sha bai kusa da hankali ce wala bai yi إذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم لا تسفكون دماءكم دينكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم فإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ومن لك أنبى شعب يهودا وإذا أذوا لمدينة بنوك إيه لقاء ده بنوك قريبة بنو النظير kabilun nan guda uku da suka haɗa kai da ausu da khazrat ausu da khazrat asalinsu yamanawa ne kabilun da suka sauka a madina tun tale tsohon tarihi yahuda sun suka zo suka zauna kusa da su saboda a tarihi sun karanta cewa annabin karshen zamani nan zai bayyana zaka suka zo suna jiran annabin karshen zamani yau to duk yahudawa duk annabawa nasu النبي يقول شكين سؤال كيش النبي يوسف شكين سؤال كيش النبي موسى النبي إيسى النبي هارون النبي داوود النبي سليمان النبي زكريا كل من يهد النبي أبو نصر النبي النبي إبراهيم بأسانك النبي بسيب إسرائيل النبي يقول شيء إسرائيل فهك دلدل أفري سيدنا أكبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم زريع النبي Ismail kamar Ismail ya kusu da yayin annabi Ibrahim to sai annabta ta tsaya dangin ya banu Yaqub su ne banu Isra'il idan haka da suka zo Madina suka zauna suna jiran a gidan annabi amma gidansu inda nan annabi zai sauka to bari mu je mu zauna wai sani ko ne zan haife shi kun gane ko kuma dan mabana ne ko dan na ne inda yanzu to muna tare da shi don haka duk aka yi wani motsi sai su ce ma'ausu da kadar sai ai kun bari lokacin an gaba da ƙarshen zamani ya kusa kuma ya zo za mu haɗa kai da shi mu kashe za mu yaƙi kun fitin ku daga madina shi ne wa kazo mun kamar yadda tattu wani alalabina kafa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi alal الكافرين to abin da yake faruwa wanda ya sauke ya zai dalilin su karo na aya shine Allah ya alkawari da su duk inda ka gaba Isra'ila dan uwanka musulmi dai a takaice suka ya shi kan ka yadda ka zama dalilin fitarsa da gidansa sannan idan bisa kaddara ya fada hannun makiya ka je ka fanso shi wannan alkawari ne da Allah da su wajibi ne التي lokacin da muka yi alƙawarin mai سنة مكرئي ta بكرهي لا تسكن دماءكم kan cewa ba ku zubar da jido ku tuna zubar da kuma kansa ana nufin a matsayin ku na al'umma kada ɗaya mai ta'addanci a kan wani duk abin da kai wa musulmi kamar kanka kai ne yasa Allah ce laula in sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا التي ولا تلمزوا أنفسكم أنت اليهودا فاقتلوا أنفسكم أولا هكا مو الأمة المسلمية الأمتين سوى يهودا الأمتين مشركي الأمتين بدون إنك كتنقوم بيهودي هكا karka هكا da jinin da karka fide shi da gini to don wani ya mutu ta'addanci ya kama shi ka je ka fanshe shi ka biya sai Allah ya ce wala su juna an fasa kun min diyar kar ku fita kawunan ku da gidajen sun ma sun ma an tuntu shadun sannan suka kuka tabbatar kuka ikirari kuce ku amince kuka kafa shaida sun ma an tuma sannan sai ga ku kun zo madina tabbata wani an fasa kun kuna kashin ƙabilun da guda biyu ausu da kasar su wacce tana da kulafa daga balon kureza da banu da zai da banu kailuka don haka mutane ne kuma masu yawan faɗa a jahiliya ƙaramin abu yana kawo faɗa kuli kuli wannan kuli kuli ya isa sa a wata shida na yaki akan wata yayin kurkule kurkulen kuli sai kuma ya haɗa ta da makwauciya daga nan ya rikici sai mijin ce zuwa ya kashe ta inda wace zai kashe wannan inda ya zo ya kashe wancan wannan a yau tiri in gidan su a kashe bakwai nan a kashe bakwai nan sai haɗu bayan gari sai a fasta yi ne a zo a sha ruwa a ce mu haɗu wannan bayan watan raja tare da ya shigo babu yaƙi amma in sha'aban ya shigo mu ci gaba a yaƙi sha'aban a yi ramadan a yi shawwal انزل الى ذوقكم السيارة ذو الهجة محرم انزل الى ذو الهجة ده محرم هتورى على سفر حكومة أوكا الشكارة بروما أنا ياكي اخوك كل باكم to su kuma yahud ما nan mutane masu kayan basira sannan ga su da ilimi saboda suna su adda kimiyya su adda ƙere-ƙere su adda mazajen yaƙi suka training sojoji da haka sai suna amfani da wannan damar ko yaƙi iya kwanta tsakanin su da hazarar to ta suruwar kuna zaman ku lafiya sai a tura wani ya sa a yi tsokana so da in ba ku yaƙi to za su yi jirgin makamai ba Da za a biya su da jirgin soja ba za a yi hajjin ayyukan sojoji daga cikinsu ba da haka idan an kusance wurin wanda suke da yarjejeniyar sai su ba ta makani su ba ta soja su an abinci su an shi dabino su an shi kuɗaɗe ita ma wancan hasarar sai ta karɓo nata a ƙarshe za a buga tsakanin wani na hausa da hasarar amma kowane akwai biya budawa a ciki to in suka haɗu aka karkashe juna sai ya guda sai kuma na Allah yake duk inda an ka samu su nan fasu shi ba ka sai halifofin nan su je su faraso ɗan su da aka samu misalin wannan shi ne informant a cikin ƙauye ya je ya ba da information ya ga yanzu bandit so su ta'addanci su yi fashi su kisa su kona abinci su yi kidnapping mutane su yi dajin sai ya dawo kuma yana canza ba mu tara kuɗi mu tara kuɗi mu bar su su ayyan mu ne kuma shi yasa aka yi wannan to Allah bai zan abin mamaki ba to shi ne Allah ke ta sun an tuma ku da ita tulun anfusakum sannan sai ga kuna kashin junanku juna farin kan tukhrijuna fariqan ya min diyarihim kuna sa ana fitta wasu daga cikin ku da gidajensu da zaharuna alayhim bil ismi wani ruwa? kuna banna akan su da zalunci da zunubi da ta'addanci wa iya tuku usarar tafadu sannan sai an kama su fursunoni ku zo ku ce za ku fanshe su ku ko muharramun alaikum ikhrajum alhalin tun asali da su din haram ne da ku a fatu'minu bi ba'd al-kitabi wa da bi ba'd ne ka wani bangare ne littafin ku bar wani ne laifi da shari'a abin da take so ta zo da hukunci ka karba gaba daya ya yi wa labina mu dubu kulusi silbi ku shigo gaba daya duk da wannan aisha na ɗaukar ma'ana biyu ku shigo dukkan ku ko wani kuma ya shigo gaba ɗaya suka shigo da kafar dama kafar ta hagu wace Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura da inda Allah an taqulu ma la taf'alun da faɗi da aiki su zamo ta da aqida da aiki su zamo abu guda sai ka zan munafiki to nan munafurci ne suke Allah ce za ma mun yi yaf'alu zalika minkum me zai zama sakamakon wanda yake yin wannan daga cikin ku illa khidun fil hayatid dunya ce Allah ya kaskanta shi a duniya to kuma kaga abin da ya faru gare shi dukkan su kabilun nan guda uku sai annabi ya kore su saboda yaudara su da munakancin su yawai da suka yaudare shi aka gayyato mushrikai aka yaƙe shi ya fitar da su yawai da suka yaudare shi ya zo saboda akwai yarjejeniya tsakanin su neman a taya shi biyan kuɗin sansa har san wasu da aka kashe nisa kuskure suka yi niyyar kashe shi duk da sai a nasarar salma ya kore su a da su don haka kanci zai ci musu abin da ga ci musu a yau mai kiyama ce wa duna ila ashadin azab ranar alkiyama za a mai da su zuwa kuma mafi tsananin azaba to ya aka yi azabar duniya ba ta ishe su ba sai da ka amsa da ta lahira saboda azabar duniya ba matsayin haddi an kai musu ita idan mutum ya saba ma Allah sabon yana da hukunci sai aka tsaye da masa wannan hukuncin wannan sabon an goge shi lahira ba a rasa da sa kamar wanda ya sata aka yanke masa hannu ko aka masa bulala wanda ya na shi ma aka bulale shi alkiyama ba zai isko wannan zunubi amma wanda Allah ya sukan masa ukuba ba ta haddi ba kamar mutumin da ya ma Allah izgiri sai Allah ya sukan masa bala'i yana tinkawo da dukiya kamar yadda masu titanic suka yi suka fata kalmar da ba ta kodin da ba ta faduwa bayan sun kera ta suna ganin an kai inda ba mai iya nutsar da su suka furta kalmar kasu sai Allah ya nutsar da wannan sai yana yi mutu ya sami tajiri ne izgile da talakawa ga kunin sakarkaru ba ku iya nema shi fa ya manta tare ake fita nema Allah ya azurta shi bai basu sai Allah ya talauta shi wannan ba haƙƙi ba ne bai hana wannan magana hayo sai an masa hisabi don haka an yi musu azaba a duniya ba ta haji ba ne ba haji ne ba don haka alƙiyama ma sai an kudu hukunta su da yawan kiyama ce wa rajulai la ashidul azab kuma Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai zama wanda ke rakana da abin da kuke aikatawa ba haka hukuncin ku na duniya yana nan na lahira ma yana nan shi kaga ka kiyaye kusa ta Allah yana iya fansa biyu tun anan duniya ya maka hukunci alƙiyama kuma hisabin kaina التي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وأن كان كسوني وأن سكت حيرا يوى الدنيا سكنيك على القيامة أكو قسم تائي domin rayuwar duniya ta kaitacciya ce duniyar gaba ɗaya ta miliyoyin shekaru ce amma nawa an ka ciki ina amfanin baɗi ba rai yanzu wanda ya mutu jiya mai amfanin an raba tallafi a yau a gurin sa? mai amfanin yau an yi sanyi duk wata ni'imar duniya da rai ake samun ta ko da ka iya tsawon rayuwar nan taka da Allah ya ɗiban maka shekara talatin da biyar ko arba'in ko hamsin da biyu ko sittin da bakwai ko tamanin ko ɗari da ashirin iya hadda annan daga nan duniya ka ta ƙare yanzu ce kabari kawai wani yanzu ya cika wa ashirin da hudu ko wani ya cika shekara ashirin da hudu wani yau ɗin da shekarunsa ɗari da arba'in wani yau ya shekara dubu da ɗari hudu wani shekarar ta dubu takwas yanzu haka kuma jiran lokaci yake ba a tashi zuwa raya ta ƙarshe rayuwa wadda ita an rayuwa inda darar akhirata la hiya alhayawan sai Allah kira ta ba ma alhayawan ita alhayawan bi mubalagha ita ce ita an rayuwa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da mana rayuwar duniya kamar mai tsallaka titi ne da wannan bangaren zuwa wancan bangaren kai shi ne bai da gargaje ya gina gidaje da sai motoci ki shirya jin daɗi Allah ka titi da yake sa da yake isa gida ko maka sai da ya da zango ya sha inuwa ya yi tafiya ya tafiya ya gaji sai tarar da wani katon gamji cikin gamji ta ce kai mani zaura na in huta to anan ba kuma sai ce a jawo wutar lantarki yace a kira a kira masu gina toilet a dido masu sa famfo yace to kuma duk da haka a kawo gado da katifa a dido fanka a kunna masa kaga ba ko wanda ya zo ga gari ya sauka hotel ba aikin sa bane ce a ci a sau sabon frisco ko a sau sabon AC ya sauka ne ba zai wuce a hotel ya ka nuna da suke gare mu ba sun ɗan tsaya ne transit don mu gina waccan aljace sa, kaga Allah na bada lada mai yawa ya yi ke kaɗan don mu don a samu abin da zai kifan san waccan rayuwar ta gaba ɗaya to duk wanda saboda duniya ya yadda lahira babu shakka ba ta faɗa irin wala yukhaffafu anhum al'azab allati irin kannan ba za a taɓa sassauta musu azaba ba لهم ينصرون هم za a أتوك su a tunkuɗe musu abin لقد موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم الجنات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله تعالى يتي ولقد آتينا موسى الكتاب الله باب لكم مباشرة وانسين دائما يصير سيانزو بوتم لكي كمو هل سوى سكي هم؟ تعالينا ولقد أتينا موسى الكتاب حقيقة من باوى موسى للتافي شيني التوراة وقفنا من بعده بالرسل aka biyo bayansa da manzanni amma duk manzannin din da suke da annabi Musa saboda dukkan su ba wanda Allah ya saka littafi banda Isa da yana nan tafi da ƙarshe amma duk manzannin da aka yi bayan annabi Musa a taura suke aiki ne to aka annabi Sulaiman da babansa annabi dawud su annabi zakariya da annabi yahya duk gaba su sun yi aiki ne da bi da attaura wa ake na isa da maryam albayyinat isa ɗan maryam da yazo sai muka ba shi hujjoji waɗanda suke iya sa a yi imani a lokacin likitanci ya kai koyar ana ji da sanin ilimin lafiyar ɗan adam abubuwan da suka gagari likitoci sai annabi isa ya sai Allah ya sa annabi isa ya likitanci wancan lokaci kila ba ya kusa da katara ba ya kusa da yana da idan sai annabi isa yana shafa sai Allah ya sa yana ta faɗi sai ido ya bude karo kaga an wuce likita ne babu maganin glaucoma Hanyar yau din nan glaucoma irin ba sabon ce in ta ci ido ta ci ba iya dawo da gani amma annabi ta tana shafawa da sunan Allah sai ido ya bude kaga ya wuce likitoci sannan duk wanda suke kai in yadda na yadda babu motsi rai ya fita akwai abin da zai yi ya annabi bi sai ya daba ce ta shi ne zai Allah kaga gawa ta bi Wata ayoyi ne masu gwada cewa shi dan aike ne da kare ne da wurin Allah. In Allah ce wa ake na isa na maryam bayyana. وأيداه بروح القدس وكان كرفغيش روح القدس إلى جبريل عليه السلام وإن التي قل نزله روح القدس من ربك لكن جبريل في zuwa هنا كل أربع شيء أيوك كان دعواته أفكلما جاءكم رسول shi wai kudu lokacin da wani manzo ya zo muku bima la tawa an fusukum da abin da zukatan ku bari musu daɗi ba in ta girman kai fa fariqan wani bangare na annabawan ku karyata. kuma ne an taktulun wani bangare ku karkashe kaga rusulun Allah yake kafin kullama ja'akum rasulun ba haka har manzanni sun yi kashewa kaga babu ta'addancin da ya kai wannan haka mai da'awa kar ya ɗauka ta zata zo da daɗi jama'a su taru kana wa'azi ana jin daɗi ana kabbara ana murna akwai lokutan da dole a gaba da ƙalubale lokacin da wasu za su karyata wasu muzanta ka wasu su kai ka ƙara don su yi ƙoƙarin ta'addanci a kanka da duk wannan suna ce ta annaba da aka gaje ta akwai har sunnar annabi yusuf alaihi salam ta zuwa gidan yari babu laifin komai amma yusuf bai yi ma laifi ya yi laifin komai ba kawai ya tsara mutuncin kansa aka ce to da illan لأن النبي قال ما لا ليسجنن ولا يكون من الساخرين قال ربي سجن أحب إليه اسأل إنت ألا بكم من ذلك نبي وعلى بيك سوى احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق لوك إلا سوى ألا كربا عند الشر ألا ما هي ربا شنا الشر سكوكم كم بأسين أما تلك السيد ربي سجن أحب إليه سألت تهجر شكرا هذا ba ta mu kai annabi Yusuf ya yi kuskure ba Allah ya tsara masa haka amma burcinsa ne burcinsa ne da irin su kurkuku don ta fi yi wannan sai Allah ce to a kashi kurkuku falabi ka tafi ne zai ba a sani shi ma a kurkukun da yake Allah ya tsara Dan zaman da ya yi da waɗannan da ya mafassara da lokacin da suka fita bai ce kurkurni inda rabbika ba tun da shi yana da nashi rabbu ko amma sai ce ma bawon sarki ka tuna ba sarki ina nan ba wani dalili ina nan on trial ake ta ko menene babu eh inmate remain ko ina nan remain babu hukunci sai Allah ya to a bar shi yana asini to amma abin da Allah ya tsara ya fi wanda muke cewa da Yusuf ya tsara domin yanzu ya shiga kurkukun ya yi karatu ya fito a matsayin shugaba ya fito kai tsaye sai shi minista su jarabawa ta ɗauri da malami wanda ke riƙe da gaskiya ba za ta ne ɗaukaka ba tarihin mu na kusa-kusan nan ba ga shi na hannun najeriya ga obasanjo daga prison sai ya tsoro cikin south africa ga nelson mandela akwai su da yawa waɗanda za su gaba da jarabawa ga shugaban ƙasar senegal kwanansa goma da ta zuwa ko kuka yi cin zaɓen shugaban kasa ka gani don haka idan kai da ke ne duniya kake nema ko layara kan barazana ta dame ka Ƙarfe in ba a sa shiga wuta ba ya tsar ba ya tsaftace tsaftace shi wannan aya tana ƙara tabbata mana irin halayen banu isra'ilu inda Allah yake so mu ɗauki darasi gare su kuma mu kauce su wa qalu qulubuna qul wa karanta ta hmm? ya karanta wa qalu qulubuna qul wa qalu qulubuna yahuda suka ce mu qulubuna gulfun ay mughallafatun alaiha khilafun mu zukatan mu a dunkule suke annabci suke an yi rafin su baka ka abin da kake faɗi da ka faɗi da baka faɗi ba duk sai ba ku gane ba su muka fara ba mutane na shi ne suka ce masa halu ya shi aibu ma na kawo kasiran mu ma da ku duk abinda da ka yi wa gane ko wala ba gane mu Labarin ku labarin shi aibu doka ne mu da dai ta na ba ku wannan labari shugaban salafiya na morocco wanda ya kai aƙidan malikiya malikiya da ne ce malikiya salafanci ake da su sai malikanci a morocco aƙidan ahlus suna wal jama'a amma ya tarar da bidiyoyi iri iri don haka mulkiya sun yi yawa kuma ga shi mutum ne mai kwarjini taruwa ke yana karatu da lokacin birka ke yi shekara ta yi ya tafi ya ƙara dawowa sai ce musu za mu tashi da karatu ce za mu tashi kalu ya shi yabi manas kawo kasirar min mata kuma sunan kenan shi aibu ce a karya kuke ba nan za mu inda za mu tashi allah zai kan zabu su aiban ya dohun ne ai musu yi ƙur'anin su ba tare su aka fara cewa mu fa ba mu gane ana ganewar amma ba a so ba haka ba a gane kulubuna gulu ibn abbas ya karanta ta gulu gulu alun na gulu in haka ne to ma'anar ta canza domin gulu a nan jam'i ne na abin nan to gilas din kamar khimar da humu amma abin da yake nufi a nan da kira ibn abbas cewa wato zukatanmu cikin suke da ilimi auƙiyatul ilimi da haka takama suke mun za ka gwada mu mun yi kowa ilimi kulubuna wolo da ban maki guna wolo wolo wato mu cikin muke da ilimi ba bukatar karatu yadda za ka samu wani gum cikin tafidai gyara mai kace baba sallar taka tana da gyara sai ce ɗan dan ƙwaƙwa ba yin ƙwaƙka ba nika sallah munan mu a ilimi mu a karatu Allah ce balla an hau Allah da kufri ƙarya su kai bal ba haka abin yake balla an hau Allah da kufri Allah ya riga la'anci su da kafircin su wa qalilan ma yu'min hadin da suke imani eh qalilan yu'min ma'anan sila kai alman kutubi ya hana mu cewa za'ida wasu malaman da suke sa suke ma za'ida yake na ba abin da za'i cikin qur'ani na sila ake kira fa qalilan yu'minu kadan ne su imani ai qalilan imanu kaga saboda adalcin ubangiji kullum yana istisna'i kaga na an ce fa qalilan ma yu'minu sai an ce illa qalilun illa qalilun minhum in muka karanta ta ba illa qalilun ko illa qalilan illa qalilan minkum illa qalilan minkum antum wal Ka ga Qur'ani zai generalizing ko general statement ka ce duk ba ɗaya ko mutum biyu ko uku an na kwarai kan ka game suka ce mutane lalata kamar da wani yanzu zai ce ai duk hilla ne sun zan yan ta'adda eh akwai hilla ne da yan ta'adda amma wani ka hilla da yan ta'adda ko na dajin to kake zai iya mara sun zai ta'adda saboda iphone ya dace da iphone ke yi ya kasa wanda illa da ke yi a nan arewa bai kasa illa nuna ma wasu sun ka daina cikin kawuka ko wanda ba su ba su cika shigowa zirgin ba a iphone birnin da ke kowane girma za a ce kowa kai ya yi tsoron litinin sai jawo za ka da minista da gwamna da mace mai habbin da bai zuwa mai don an taɓa gwamnati da ya aka yi aron gama aka samu matsala kuma ya koma da suka ce duk iyamurai yadda a gani ko a generalizing sai ka ce da yawa sun lalace wannan gaskiya ne amma ƴan kalilin da ba su lalace ba suna da haƙƙin a cire su so sai da su masu wannan da a wata cewa illa ne ba ba ƴan ta'adda suka dame su ba ilimin su addinin musulunci ya dame ai ba da lillahi suka fara ba da kanu da suka fara duk bala'in boko haram ai su da suka kaga shi wa'annan masu wannan mishin din na raba hillani da hausa su suka fara da kanuri inda duk kawar kanu kanuri kada kawar gaji hillani ka raba aurensu da hausawa sai ka dawo yanzu abin da ya rage maka hausawan ka gaba da su kaga duk ka kare musulunci a najeriya ban duk wanda ba su ba to karkashi ino sai ke musulunci shi ne da sai yanzu in ka ce borno shi ka nuna gane kai ma da ka nuna da musulunci wato kamar sha biyu ne na naira guda dr bashir ali ya ba mu labarin wadda suka je wurinta aka ce wannan baya jin kanuni ta ce baya jin kanuni da yake sallah <laughs> وكانت تقول أنا سابو وتودك جديد إلا سمك إيه هاو سبت يا ذاك كي كي سلا كل إيه ولما جاءهم كتاب من عند الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب ولما جاءهم كتاب من عند الله لوكتم للتاك يزور مصر دقور الله وما تهنن ونحيني مكي في سنة للتاش وقبل أن باواتك مكينسو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدق لما معه وما للتاك أن من كنسكة أبند أكتار دسو معناه ya zo da karkata a taura bai kare ta ba kanu mun kabla su ala ladina kafaru a da sun kasance suna intisahi ga kafirai suna ce musu annabin karshen zamani na nan ta kuma za mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku alamma ja'u ma arafu lokacin da abin da suka sani ya zo masu annabin nan gashi ya zo ya zo da littafi bayyananne mai haske kafaru bihi sai suka kasance masa wa la'natullahi alal kafirin inuwar Allah ta tabbata a kafirai to da haka da taurin kai ne suka bar addini ba da jahilci a wai ba su gane gaskiya ba ne sun gane ta ba su son ta kuma wannan yana cikin babbar illa hasada ganin ne Allah ya fidda annabta gida annabi Isma'il dan babban su alhalin duk inda aka fito gidan annabi ya koba ke to ina ne ki an ba ku annabawa da yawa yanzu an zo an ba su guda ɗaya tun daga kakansu annabi Ismail ba a koma annabi cikin su sai da aka zo ga cika bakin annabawa sai aka tattara duk darajojin da ka ba shi sa wani jinkiri alheri bi sama shitaro bi anfusahum Allah ya ce tun da abin da suka saya ma kawunansu ko kuma suka sai da kawunansu da shi domin duk wanda ya yi kafirci to kamar ya fansar da rayuwarsa ne ya miƙa ta a jefa wuta ya furu bi ma saboda sun yi kafirci da abinda Allah ya saukar baghyan sun yi kafircin nan ne don ta'addanci da barna da hasada an yunzil Allah min fadli ala man yasha min ibadi saboda Allah ya saukar da falalarsa ta annabta ga wanda ya so daga cikin bayi to haka ta'addanci da hasada ya sa shi da yawa wannan hatsara ke kai shi da farko dai ya yi jayayya da hukuncin Allah daga duk nimar da Allah ya ba ta hukunka hukunci na biyu ya sanya ma kansa bakin cikin da bai iya ba mai hasada yana iya kauna ni'imarka shi ba wuce ba ce hasada ga mai rabo فلان بيشوف في عين الحسود فيها حب كل ما يحصل إذن في الطول سعيكي فباقوا بغضب على غضب تسكو كوما دو كشي أكم كشي ألا يا كشي دسو يا قارب كشي دسو للكافرين عذاب مهين كافرين سنة عذاب ودسك ولا كان تروى إذا قيل لهم آمين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله in aka ce ba yahudawa ku duk imani da Allah ya saukar qur'ani kenan qalu nu'minu bima unzila ala rasulina mu mun da yadda wanda aka saukar mana wanda aka ba kakanni mu a taura mu yadda da to yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce ma abin da aka ya aka ce wara abu wanne ne gaba wanne ne baya wanne suka yi kan hazarta da shi a gaba ko shi a baya shi a gaba to ya ka ce wa ra'ahu wannan kalma tana cikin al'abdat وكان وراءهم ملك أي ai da za su أي shi ko فالثلاث كلموني ما سوء أفكادي فعبروا عن الشيء وضده فيدفرون بما وراءه وهو الحق ومصدق الإمام وقفوا على المسيح الكسية قال شكو بيازو ينامي كفكة من أترس بل القرآن يجوى يتع التوراة وتقرأ يتشيبا هذا تلسيها فاتم إبادكو شاي تقرأ يتي أما قال قل فلما تقتلون أنبياء الله kun kuke kuna riko da abin da aka saukar muku kariya kuke me yasa kari ka kashe annabawan Allah din kamar sun gaba da haka in kuntum mu'minina ne mu'minin kuke kuma ka imanin ma da kuke faɗa da sauran kariya ne wanda suka so suna karanta da ku a sauran da ya kashe su kai wani imanin suka yi a sauran haka ba wani cika baki da za ku yi mana cewa mu addini mu ba wani addini da gare mu mai wadara ولقد جاءكم موسى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا من واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين لقد جاءكم موسى بالبينات حقيقة النبي موسى يازمك لهجوجي Allah ce wala kada sai na Musa tis'a ayatin bayyana mu'jizoji ne guda tara Allah ya bashi wasu su gani da ido, wasu su ji a jikinsu wasu sun san ne agajin ubangiji babbar mu'jiza annabi Musa ta farko ta kanda dan tun da ya gana da Allah inda Allah ya tare shi a hanya انت مثلا إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس هو وأنا اخترفك فاستمع لما يوها شو أنا أن لك بس وما تلك بيبينك يا موسى موسى يا جهنم لداما هل لا يسكو مينيني أما أنا سم موسى لسكيدك يا مثلا هل هي عصايا هي تسلتها في أبنجي ba ta aka saka wa sai ce a tawakkau alaiha tana da umarni gare ni don ita ne kan dogara gare ta wa hushi biya ala ganami ita da ke karkaɗa 'ya'yan kalbo don dabbobi na su ci wanda ya biya ma harin kufar Allah kuma yana da abubuwan da wanda suke umarni a ce a kai ka kawo ba ya rasulan ya rasulan kaga dan adam kenan da magana kuma abinda ake so ki ne magana ne قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى الآيات التي فأوجدت في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تحسب ما صنعوا كم أبو إلا سلحت أوقات معجزة تبينا تسير الدين لوكت دا wato kafircin banu isra'ila ya yi yawa Allah ce a akhadnahum bis-sinin sai Allah ya sauka da fari sai da suka fara tona kabar don su ci naman gawa mushi saboda tsabar bala'in da sai ta yiwuwa. musamman suka roƙi adadin Musa cewa ka ɗauke musu wannan bala'i za su yi ka ɗauke musu shi sannan an ba shi mu'jiza ga hannun shi hannun shi kamar ah, loratin ko tokilai shi ne yi haka ya sa hannunsa cikin rigarsa hannunsa sai ya haske wanda sun san ba na al'ada ba ne sannan an sauka musu da jini wa damahu an saukar da ruwan tufan an saukar da aljarar fara wal kummal da iya farfata ku babbafa da an masu ambaliyar kwaɗi duk inda ka shiga kwaɗo ne ana kwanci kwaɗi yadda ka san sauro na damu kwaɗi suna yin ana ajiye fura ko kunu ko nuna duka ya faɗa ci an kawo abinci za a fara ci kana buɗe kwano ya faɗi su ba kullum su faɗa ci duk dai ayoyi ne aya ta ƙarshe ta da musa ta ce ya buga sandan nan teku ya yi nan wani ya yi nan ya fita su tsira allah ya halaka annabi ya halaka fir'auna annabi musa da ta masu. shi na laifin wala karje akwai musa bil bayyana ika musa ya zo muku da hujjoji sun matakhattu mun izza min ba'dihi sannan bayan ya tafi gana da Allah kuka riki dan mariki kuna bauta masa wa antum zalimu kuna masu zalunci ma'ana da gangan kuka yi don kun san dan marikin nan fa tattara kayan zinari aka kayan adon da aka gado na fir'auna su da aka tattara aka ɗaya mutum mutumin a ah, ɗan maraƙi sadaukaki shi za ku bauta shi sai da ku daga teku a yi tsakar na ba Allah ce kuma ambata musu lokacin da muka riƙe alƙawarin hukumanin Isra'il wa rafa'ana sauka ku mutu muka tsaga dutsen tsoro a kan kuma wani yanki nasa ku zo ma a sai na kun da muka ce ku riƙe abin nan da muka baku da ƙarfi wasu ku saurara قالوا سمعنا وعصينا suka ce mun ji amma ba mu bi ko shirgo fi kulubin mulhillin kufri kuma aka shigar masu da sun ɗan maraƙi da bautarsa saboda kafirci kulbi ta ma ya amurkun bi imanukum in kuntum mu'mini ayin ne fada kun yi haƙuri injina abakar nan ran injina abakar nan kafin ya kun kuri mun gwamnati karatu ya kare kun ya kuri ya kare kulbita ma ya amurkun bihi imanu Allah ce ka ce tir da abin da imanin naku yake umarnin ku da shi kuna faɗin nu'minu bima unzila ilaina ko alaina na unzila alai wannan imanin naku ku da abin da ke umarnin ku da shi in kuntu mu'minin in har imanin ne gare ku balai ba ku da shi haka tunda Allah ya ce wasma'u yana nufi ai ku yi da'a ku yi biyayya akwai sadda za a ce ah, isma ka saurara ana nufin ka bi abin da ka ce maka mina ta da autullah hatta khittu Allah yakuna Allah yasma'u ma aqulu ayu yujibu zaka sam'u nan ijaba yake da ne ba ba su ci gaba da karatu kuma da mun lokaci ya riga ya zo ina makaranta bisa sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi sun ba mu yi kokari mu fara hada tallafin marayu daga gobe biyar ga wata Allah ya kai don ka kowa ya zo da shi Allah ka tuna min nima in zo da shi kowa ya zo da nasa shi da mai kash da mai kayan da mai nakadan da mai tiransu fadan ko mene ne gobe a fara zuwa da su ya Allah ka karbi azuminmu ka karbi sallarmu ka karbi addu'anmu da ya fi zunubanmu ka gafarta laifukanmu a ɗaukaki darajojinmu da yalwanta arzikinmu da mana makarajin alkhairi daga kowane irin fitintunu Allah ka samu gaba da duniya lafiya Allah ka jikan iyayenmu da shugabanninmu Allah ka jikan manya-manyan malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya wanda suke da Allah kama hannun su zuwa ga shirya ya Allah mu da muke da rayuwa yanzu ka sa mai karshe mai kyau inda suka riga mu ka sa su samu kwanci mai kyau zuriya mu da iyalan mu Allah ka jikince su Allah ka jikince iyalan mu Allah ka kyautata al'amarin matasan mu Allah ka taimaki yan kasuwan mu Allah ka kare musu kasuwancin su inda suke tattamuwa da hatsarin gobara da fitintunu iri-iri Allah ka maida musu da alkhairi Allah ka ne musu da abin da suka rasa da wanda ya fi shi Allah ka yawan arziki musulmi Allah ka ɗauki darajar musulunci ka ɗaga sassa musulunci a Najeriya da sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim wa fa'alna ya mawlana innaka afuwun karim Allah ka iya alkhairi gaba ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin